shugaban kasar Najeriya Dr. Goodluck bele Jonathan ya ce jama'ar jihar Kwara mambobin jam'iyyar PDP ne. Shugaba Jonathan ya furta hakan ne a birnin Ilori a wajen karɓar wasu manyan mutanen jihar Kwara a cikin jam'iyyar ta PDP. Dr. Jonathan ya ci gaba da cewa shugaba goodluck jonathan ya ce ya gode wa ilahirin 'ya'yan jihar kwara maza da mata da maza da mata 'yan najeriya a game da gagarumin maraban da suka yi masa ya ce a fili take jama'ar jihar kwara sun nuna cewa suna tare da jam'iyyar pdp kuma komai mutum yake yi kuma ko daga wacce zuri'a mutum ya fito kana kowane addini yake bi mutum na da damar yayi abin da yake so ba tare da wani ya hana shi ba shugaban kasar ta najeriya ya buƙaci 'yan siyasa da su riƙa yin la'akari da bukatun jama'a shi ko mataimakin shugaban kasa alhaji namadi sambo ya ce ajandodin gwamnatin tarayyar najeriya suna tasiri a jihar kwara Alhaji na Madisambo ya ce irin tarbon da an ka yi musu a jihar Kwara wata manuniya ce cewa ajandodin gwamnatin tarayyar Najeriya kamar fannin ilimi, aikin gona da gyaran filin jirgin sama sun yi tasiri sosai a jihar ta Kwara. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Mr. David Mark ya ce wannan ya nuna ƙarara cewa jihar Kwara jihar PDP ce. ya ce wannan a fili yake karara cewa jihar kwara jihar pdp ce taron na yini daidai ya sami halartar jigajigan jam'iyyar pdp ciki har da shugaban jam'iyyar na ƙasa alhaji adamu Ma'azu da shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar na ƙasa mr tony anini da dai sauransu an ɗauki tsatsauran matakan tsaro a kowane lungu da sako na birnin ilori fadar gwamnatin jihar kwara hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya